This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. sunana Hauwa Sharif tare nake da Sarfila Hashim da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Lahadi bakwai ga watan Afrilu shekarar 2024. Kafin a ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfilin da kanin labarai. To hawa yau Lahadi rundunar sojin Isra'ila ta ce jiragen yakin ta sun kai farmaki kan wasu wuraren kungiyar Hezbollah a gabashin Lebanon. al'ummar kasar rwanda na bikin cika shekaru talatin da kisan kiyashin da aka yi kiyasin ya kashe mutane 800 a hannun masu tsauran ra'ayi haka kuma za a ji cewa ministan harkokin wajen rasha zai ziyarci kasar china a ranakun litinin da talata domin tattauna yakin ukraine kanun labaran kenan idan shirin ya leƙa ghana za ku ji yadda kasashen ghana da kenya suka ƙara haɓaka hulɗar diflomasiyya da tattalin arziki a tsakaninsu ta hanyar rattaba hannu a kan yarjejeniyar fahimtar juna da za ta tabbatar da haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen biyu. bayan shi ne kuma suka kara wani yarjejeniya kuma na bunkasa kasuwanci tsakanin su babu shakka wannan zai taimaka musu kwarai da gaske. Za kuma a wani bangare na karashin tattaunawa mu a cikin 'yan kwanakin nan da suka shige tare da ɗaya daga cikin dattawan arewa kan kiran da wasu ke yi cewa ya kamata a kirkiro da 'yan sandan jihohi a Najeriya. Batun da da dama daga cikin al'ummar ke ganin yin hakan ganganci ne ko kuma wayan a ce ni ina ganin an zauna yan sanda ne kawai kula ne kawai ba mu ganin yan doka ko yan sandan jihohi sai a kasance da mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani akan waɗannan da masu sauran rahotanni da ke tafi a cikin shirin muna kuma tafa da shirin dandalin 'yan jarida tare da hamza adam a ghana amma fa duk sai bayan an saurari kashin farko na labaran duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan an yi lafiya ga labaran duniya. Yau Lahadi rundunar sojin Isra'ila ta ce jiragen yakinta sun kai farmaki kan wasu wuraren kungiyar Hezbollah a gabashin labanan inda kungiyar da ke samun goyon bayan Iran ke da karfi a matsayin ramo gaya kan harbo ɗaya daga cikin jiragenta marasa matuki. Wata majiya da ke kusa da kungiyar Hezbollah ta shaida wakilin AAP a yankin Belbak da ke gabashin ƙasar labanan cewa an kai harin ne a janta da spiri a yankin beka mai tazarar kilomita 80 da kan iyakar isra'ila rundunar sojin isra'ila ta bayyana a shafinta na telegram cewa jiragen yakin sun kai hari kan wani rukunin sojoji da wasu wuraren samar da ababen more rayuwa na 'yan ta'adda guda uku mallaka cibiyar tsaron sama ta hezbollah a yankin ta ce hare-haren na ramuwar gayya ne kan harin da aka harbo wani jirgin sama mara matuki na soji da makami mai linzami a ranar asabar wata majiya daga hukumar tsaron farar hula ta labanan ta ce ba a samu asarar rai ba al'ummar kasar rwanda na bikin cika shekaru 30 da kisan kiyashin da aka yi kiyasin ya kashe mutane 800 a hannun masu tsoron ra'ayi da gwamnati ke mara baya lamarin da ya ruguza karamar kasar da ke gabashin afirka da ke ci gaba da kokawa da irin wannan kisan kiyashi. Ƙasar Rwanda ta samu sauye-sauye a cikin shekaru da suka gabata, amma akwai tabu, kuma akwai tambayoyi kan ko an samu sulhu na gaske ƙarƙashin dogon mulkin shugaba Paul Kagame. Ƙungiyarsa ta 'yan tawayen ta dakatar da kisan kiyashin kuma yana jin ragamar ƙasar tun a shekarar 1994. Kagame dai ya sha yabawa kawo kwanciyar hankali, amma wasu sun yi Allah wadai da rashin haƙuri da 'yan adawa. zai ziyarci wasu tarukan tunawa da rana a yau lahadi a kigali babban birnin kasar masu halarta daga kasashen waje sun hada da tsohon shugaban amurka bill clinton da shugaban isra'ila isaac herzog a ranar talata ne idan allah ya kai babbar kotun kare haƙƙin bil'adama ta turai za ta fitar da wasu hukunce-hukuncen da ba a taɓa ganin irinsu ba a wasu ƙararraki guda uku kan alhakin da ya rataya a wuyan ƙasashe dangane da ɗumamar yanayi hukuncin da ka iya tilasta gwamnatocin ɗaukar sabbin manufofin sauyin yanayi. Kotun kare haƙƙin bil'adama ta Turai wani ɓangare ce na Majalisar Turai mai mambobi 46 za ta yanke hukuncin kan ko manufofin gwamnatin sauyin yanayi na keta yarjejeniyar kare haƙƙin ɗan adam ta Turai wadda ta sa ido. Dukkan shari'o'in uku dai na zargin gwamnatocin ƙasashen Turai da rashin ɗaukar mataki ko kuma rashin isasshen matakan da suka ɗauka na yaƙi da ɗumamar yanayi. a wata alama da ke nuna muhimmancin batun babban kotun echr ta ɗauki shari'o'in a matsayin masu fifiko wadda alkali goma sha bakwai za su iya kafa misali mai muhimmanci na doka labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc an jima kaɗan sarfilin zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan yanzu bari mu shiga birnin accra a ghana inda kasashen ghana da kenya suka ƙara haɓaka hulɗar diflomasiyya da tattalin arziki a tsakaninsu ta hanyar rattaba hannu akan yarjejeniyar fahimtar juna da za ta tabbatar da haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen biyu wakilin sashen Hassan na murya amurka idris abdallah na ɗauke da cikakken rahoto Shugaban kasar Ghana na na Akufo Ado da na Kenya William Ruto su ne suka shaida yayin da ministar harkokin wajen Ghana Shali Ayiko Bucci da sakataren majalisar ministocin harkokin wajen Kenya Dr. Musali Mudavadi suka jagoranci rattaba hannu kan yarjejeniyar diflomasiyya fadar shugaban kasa Jubilee House da ke nan Accra. Haka kuma an rattaba hannu kan wasu yarjejeniyoyi da suka hada da ilimi, yawon bude ido, haɗin gwiwar tsaro, kasuwanci da zuba jari, masana'antu da gudanar da mulki domin ƙarfafa alakar da ke tsakanin kasashen biyu a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa shugaba kufu ado ya ce trade and economic ties between our two nations have been growing steadily over the years hulɗar kasuwanci da tattalin arziki tana ci gaba da bunƙasa tsakanin kasashen ghana da kenya inda kasashen biyu ke ƙara fahimtar juna da kuma nuna goyon baya ga juna ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa waɗanda suka haɗa da majalisar ɗinkin duniya tarayyar afirka da ƙungiyar ƙasashen reno ingila na commonwealth shugaba ruto a nasa bangaren ya bayyana cewa 'yancin zirga-zirgar jama'a tsakanin ghana da kenya ya haifar da fa'ida sosai a fannin kasuwanci zuba jari da kuma yawon bude ido in this respect his excellency and i noted that trade between kenya and ghana is growing a dangane da haka ni da mai girma shugaban kasa mun lura cewa kasuwanci tsakanin kenya da ghana na bunƙasa misali a shekarar 2022 kayayyakin da kenya ta shigo da su ghana sun kai dalar amurka miliyan goma da digo hudu kuma an kiyasta kayayyakin da ake shigo da su akan dalar amurka miliyan hudu da dugu takwas mai sharhi kan harkokin siyasar cikin gida da waje malam isa abdulsalam ya yi tsokaci kan wannan alaka da aka dora tsakanin ghana da kenya zuwan ga shugaban kasan kenya a kasan ghana ya zo ne bai kara jaddada wannan mu'amalar da ke tsakanin su kara fara da amfanin nan da ke tsakanin su especially lokacin da aka dace za a kara education ciki za a kara farming ciki za a kara tourism ciki wanda ke dai ba dama ziyara kasace tsakanin ghana da kenya wanga abu dai haifar da amfani mai dimmin yawa tsakanin ghana da kenya masani kan harkokin kuɗi da kasuwanci hamza tijjani ya ce kasashen biyu za su amfana kwarai ta bangaren tattalin arziki ghana da kenya suna cikin kasashe da yake lokacin da aka shigo da cibiya na africa for continental free trade area wata wannan cibiya da take samar da kasuwanci a sauwaki a nahiyar afirka wayannan kasashe sun karbi wannan abu da hannu biyu to kuma bayan shi ne kuma suka kara wani yarjejeniya kuma na bunkasa kasuwanci tsakaninsu babu shakka wannan zai taimaka taimaka musu kwarai da gaske lokacin da kasar kenya ta fara samar da baturi kasar ghana ce kasa na farko da yake ta shigo da shi ghana da kenya za su samu ci gaba musamman bangare na tattalin arziki sa'annan kuma nahiyar afirka ma baki daya al'ummar kasashen biyu su ma za su samu alfanu idan an tabbatar da waɗannan yarjejeniyoyi inji mai shari'i kan al'amuran yau da kullum malam isa mai rago jibril abbas babu shakka al'ummar ghana za su ci moriyar wannan yarjejeniyoyi inda 'yan kasuwa za su ci moriyar wannan yarjejeniya a fannin kasuwanci da zuba jari haka zalika ɗalibai za su ci amfanin wannan yarjejeniya a fannin wato zurfafa ilimi da kuma waton harkoki na kasa da kasa a fannin cinikai tarayya inda kasar Ghana da Kenya da su ci moriyar wato aftat A cikin ziyarar shugaba Ruto na kwanaki uku ya ba da lecture headquarter AFCFTA ya ziyarci kabarin tsohon shugaban Ghana Kwame Nkrumah nan Accra. Haka kuma shugaba Nana Akufo-Addo ya karama shi da babbar karamawa mai daraja wato companion of the order of the star of the volta idris abdullahi bako sashin hausa na murya amurka daga accra ghana An gaida Idris Abdallah. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Za kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukan mana yanar sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Gasar fili da cigaban labaran duniya. A yau Lahadi sakatariyar Baitulmalin Amurka Janet Yellen ta faɗa Firaministan ƙasar China Lee cewa ikon yin tattauna mai wuya ya sanya manyan kasashen biyu masu karfin tattalin arziki a kan daidaitaccen tushe a cikin shekarar ta gabata yayin da suka fara wani taro a nan birnin beijing li ya amsa cewa wajibi ne kasashen biyu sun mutunta juna kuma su kasance abokan juna ba abokan gaba ba ya kara da cewa an samu ci gaba mai ana a yayin ziyarar yelin yelin ta ce washington da beijing suna gudanar da dangantaka mai sarƙaƙiya cikin gaskiya yayin da ta kawo ƙararta na yadda masana'antun ƙasar cana ke wuce gona da iri ga shugabannin ƙasar cana. ambaliyar ruwa na karuwa a birane biyu a tsaunukan yu'ral na ƙasar rasha a yau lahadi bayan da kogi na uku mafi tsayi a turai ya fashe cikin wani dam wanda ya mamaye gidaje akalla dubu shida tare da tilasta dubban mutane tserewa da dabbobin su kawai da wasu 'yan yankunan rasha da ke tsaunukan yu'ral da siberia tare da wasu sassan kasar kazakhstan da ke makwabtaka da su sun fuskanci ambaliyar ruwa a cikin 'yan kwanakin nan kogin ural wanda ke tasowa daga cikin tsaunukan ural kuma ya shiga cikin tekun caspian ya ƙara cika tsawon mitoci masu yawa a cikin 'yan sa'o'i kaɗan a ranar juma'a saboda ƙaruwar ruwa inda ya fashe a wani dam a birnin ox mai nisan kilomita 1800 gabas da moscow sama da mutane dubu hudu ne aka kwashe a ox yayin da ambaliyar ta mamaye yankunan biranen mai mutane dubu ɗari biyu da talatin hotun da ma'aikatar kula da ayyukan gaggawa ta wallafa sun nuna yadda mutane ke yawo a cikin ruwa da ya kai musu wuya suna ceto karnukan da suka makale da kuma tafiya kan titunan da ambaliyar ruwa ta mamaye cikin kwale-kwale. da Hashim aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma sai Najeriya. inda idan masu saro basu manta ba a 'yan kwanakin nan ne muka zanta da ɗaya daga cikin dattawan arewa alhaji muhammad ibrahim tsohon shugaban hukumar gidajen talabijin ta najeriya wato nta kuma hakimin ringim ta jihar jigawa kan batutuwa da suka shafi taɓarɓarewar tsaro a yankin arewacin najeriya da ya ta sama durƙusar da sha'anin ilimin boko a yankin sakamakon yawan sata ɗalibai 'yan makaranta da 'yan bindiga ke yi na tambaye shi yadda yake kallon batun kirkiro 'yan sandan jihohi da wasu ke ta kiraye-kirayen a yi inda ya kada baki ya ce hajiya hawa najeriya ba ta da tabbas na'am kan irin wannan abubuwa Mm. ba za ka ce kware kware haka take ba amma ni ina ganin an zauna yan sanda ne kawai jarkwala ne kawai ba mu gani yan doka ko yan sandan jihohi a tabbatar an ɗebe su da yawa an kore su an sa ido zai fi mana sauƙi da a ce an yi wannan shirin baki ba a ce ko jihar na yan dokan da ko jihar na yan sandanta ba inda za ta kai mu kuɗi za a yi taɓatawa da sauransu ba za siya musu ba makaman da ya kamata a saya musu ba ba za a iya ba su horon da ya kamata a ba su ba amma in abin yana karkashin gwamnatin tarayya muna ganin wannan zai fi kyau na'am sa ido za a da goro za a mai da hankali an san cewa eh to eh, gwamnatin tarayya ce laifinta ne ba na jihohi ba a san inda laifin yake ya za a taimaka musu a maganin abin nan amma mun da muka ce za mu baza hannu wannan wannan jiha ta nata waccan jiha ta nata waccan jiha ta nata wala ba inda za ba za mu ci nasara ba Alhaji Muhammad Ibrahim kenan a wata tattaunawar mu da shi ta wayar tarho masu sauraro kada dai amanta ana sauraron wannan shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ne ta tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koyaushe aka yi ra'ayi za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma sai a biyo mu zuwa dandalin 'yan jarida a ghana tare da hamza adam assalamu alaikum jama'a masu sauraro barkanmu da warhaka barkanmu kuma da sake saduwa da kowa wannan dandali mai tarin albarka ta dandalin 'yan jarida shiri kenan da sashen hausa na murar amurka ke gabatar muku a kowace ranar lahad yau cikin yadda allah subhanahu wa ta'ala shirin ya sake maidowa da mu a nan kasar ghana kuma ni hamza adam da nake gabatar muku za mu ci gaba da tattaunawa da wasu fitaccun 'yan jarida bisa labaru da suka fi daukan hankula na jama'a a nan kasar. yau na tare da ni malam abdulwahab jawando eh, ɗan jarida ne yana aiki da gidan talabishin ɗin gaskiya tv tare da marhaba fm daga accra babban birnin ƙasar ghana haka zalika malam muhammad sani ɗan jarida ne mai zaman kansa kuma yana daga cikin masu sharhi na labarun yau da kullum a gidan rediyo ta marhaba fm da kuma zuriya fm da ke birnin kumasin jihar ashanti a ƙasar ghana eh, fadawa ina matukan farin ciki da samun kowane ɗaya daga cikin ku a halin yanzu akan wannan dandali na 'yan jarida. to bari mu fara dai da wato eh, ɗaya daga cikin maudu'ai da suka fi ɗaukan hankalin jama'a a nan ƙasar ghana wahasatan mai nasaba da kudarin doka da majalisar dokoki na ƙasar ghana ta gabatar eh, na bukatar da shugaban ƙasa na na adudanku akufo ado ya sanya hannu a kai domin a tabbatar da eh, ita doka na haramcin auren jinsi ta lgbtq ya haifar da cece kuce da dama a nan ƙasar ghana a wasu makonni da suka gabata Eh, kakaki na majalisar dokokin kasar ghana wato albansuma mai babin eh, ya ce kin amincewa da sanya hannu a kudirin haramcin auren jinsi ta lgbtq da shugaba na adudankwa kofa ado yayi ya ce ku shaka babu ya saba kundin tsarin mulkin kasar da ya samu inganci a shekarar 1993 kuma majalisar za ta daina amincewa da sabbin nade-nade na ministoci a nan kasar ghana to amma eh, shi shugaban kasa na adudan fado ya yanke shawarar dakatar da sanya hannu ne a wannan kudiri bayan da ma'aikatar kudi wato fadar minista da ke kula da harkar tattalin arziki a kasar ghana kenan ta yi gargadin cewa kudirin na iya janyo cikas a kokarin da gwamnatin kasar ke yi wajen samun tallafin dala miliyan uku da digo takwas daga babban bankin duniya tare da dakile mashirar lamuni na dala biliyan uku daga asusun bada lamunin ƙasa da ƙasa ta international monetary fund wato imf a takaice eh, tambaya na na farko za shiga wato malam abdulwahab eh, jawando eh, tallafin babban bankin duniya da ya kai miliyan 300 300 million dollars eh, ya shiga asusun babban banki na kasar ghana wasu kwanaki kaɗan bayan cece kuce tsakanin majalisar dokokin kasar da fadar shugaban kasa kan sanya hannu bisa kudirin dokar wato lgbtq a nan kasar ghana eh, shin kana ganin matakin da gwamnatin ghana ta dauka na jinkiri wajen sanya hannu akan wannan kudirin doka eh, za a iya cewa ya dace la'akari da halin da ake ciki na durkushewan tattalin arziki na kasar Ghana kana da minti biyu malam jawandu a majalisa sun san hali da ake kuma za a iya cewa duk mambobi na majalisa batura ce na ne sun amince ne akan wannan kuderi na biyu din da suka amince da ita wanda yanzu haka ake neman shugaban kasa ya rattaba hannu a kai ya zama doka to kaga ana duban bagare wato tattalin arziki da kuma irin wato matsala ko ko kalubale da kasar zai fuskanci idan wannan abu da ke faruwa na yan luwadi da madugo ya samu ci gaba a kasar to kayan kwatanta wayan na ba guda biyu za mu iya cewa akwai kasashe da dama da ba su amince da wannan kudiri na wato ko kuwa a ba da dama na yan luwadi su ci gaba da abin da suke yi ba amma suna nan suna samun ci gaba a tafiyar suke yi da haka abu ne da ake gani zai fito da ainihin kokari da kasar ke yi na tafiyar da tattalin arzikinta ba lallai sai ta samu wannan kuɗi ba domin an kwashe shekara da shekaru kasar ghana na nan tana fama an yanzu kan batu muna samun wato tallafi daga asusun lamuni na kasa da kasa amma yadda ake ciki musamman ma kasashen afirka ana nan ana fama da haka wannan ba abu ne da za a iya cewa idan aka amince da ita Ah, zai addabi tattalin arzikin da aka gara a bai shi haka mu samu wa'annan tallafi wannan tallafi amma su ci gaba da abin da suke yi ba abu ne da ya kamata a duba domin ka duba majalisa membobi ne da suke wakiltar wato 'yan kasa baki daya idan 'yan kasa kuma suka amince su abin da suke so kenan gwamnati ma yan cewa kada ma a zo da wannan ainihin kuduri na bill din da majalisa suka amince a fadar shugaban kasa balle ma shugaban kasa ya tunanin rattaba hannu a kai ko kada ya rattaba hannu a kai to amma ka ga abin garin majalisa ku kai bayani kakakin majalisa shi kuma ya dau mataki domin ranka dade malam jawandu ai kai batun kakakin majalisa na dokokin kasar Ghana bar dai in yi maka birki amma na sake dawowa akan ka barin zo kan Muhammad Sani Muhammad Sani eh, kakakin majalisan dokoki na kasar Ghana wato Alban Sumanu Baben ya bayyana cewa majalisar dokokin kasar za ta daina amincewa da nadina ɗin ministoci da shugaban kasa ke ci gaba da yi har in shugaban kasa bai yi kokari ya sanya hannu akan wannan kuɗiri na doka na haramcin auren jinsi ba har in ministoci ba amince da su ba harkoki na gwamnati ta wani bangare ya yi saya cek don saboda waɗanda ya kamata su tafiyar da harkokin gabaki da ba amince da su ba balle su fara aiki wani shawara zaka ba ainihin wato majalisar dokokin kasar ghana domin tabbatar da cewa eh, an samu daidaituwa tsakanin bangarori biyun tsakanin ita majalisar dokoki na ƙasa tare da faɗar shugaban ƙasa domin ganin an amince a samu daidaituwa ƙasa ya ci gaba e ka san shi gwamnati akwai yana da nashi council of elders sannan kuma nan kasan gana ko su manya wanda suke da rima masu faɗi a su yi masu tsakanin gwamnati da 'yan majalisa a duba sasan da wannan eh, barkan da ya shigo tsakanin su saboda idan tsakanin gwamnati da shi shugaban kasa da 'yan majalisa ba a samu daidaituwa ba su gaske harkan eh, tattalin kasan ganin harkan kasan ganin ba abin da zai tafi daidai ba ne don shi ya kamata mun yasu shirya ciki a da wannan barka da ya faɗo ya shigo tsakanin shi gwamnati da 'yan majalisa. Eh, na gode kwarai da gaske bar mu zo kan wato maudu'inmu na biyu amma kafin haka jama'a masu sauraro ku dan ce mu. makocin mutunci ba shi sauyin na ɗan jarida ɗan uwa na ɗan jarida ba gudu ba ja da baya To mahadalla jama'a masu sauraro barkanmu da sake dawowa daga hutun takaitaccen rabin lokaci bar mu duba mu na gaba kuma maudu'un yana da nasaba da matsala da ake cigaba da fuskanta na ɗauke wutan lantarki abinda da ke cigaba da sanya jama'a da dama cikin hali na damuwa matuka eh, a baya-bayan nan jama'a da dama sun fara matsawa gwamnati wa hasatan ma hukuma da ke da alhakin rarraba hasken wutar lantarki a nan kasar ghana ta electricity company of ghana ecg da ta hanzara ta fitar da jadawalin rarraba hasken wutar lantarki wato load shedding domin tabbatar da cewa kowace unguwa ta san lokacin da za ta samu ma'aunin wata wutar lantarki da za ta ringa yin amfani da shi. Eh, bar mu fara kan eh, muhammad sani muhammad sani eh, daga inda kake na san kana yankin takuradi ne a jihar eh, yammacin kasar ghana nuna mana irin matsaloli da jama'a suka sinti kansu a ciki sakamakon wannan matsala da ake fuskanta na ɗauke hasken wutar lantarki ba tare da an sanar da al'umman kasar ko ko al'umman yankin ku cewa za a ɗauke wuta ba na gode ka game da shi Eh, rashin samun wutan lantarki mai kyau inda gana ta samu kanta ciki abu ne wanda ke damun mutane kwarai da gaske sosai kuwa saboda akwai masu amfani da wutan na yan kosto ke masu da eh, bi mana eh, kaya da ake adanawa a cikin akwatunan sanyi ba kwarai kuwa na san mutane bi da duk namun su da su isa cikin su kusa cikin free duka ya bata saboda rashin samun tabbacin bima mana constant abin da ya na na sosai kuwa sannan kuma shekarun daga malabar da muka samu daga nan wani asibitin da ke nan eh, tema wani jami'ai ya rusa ran shi sandiyar shi Eh, ko da yake wannan eh, manyan asibitin sun fitar da sanarwa na yin adawa bisa ikirarin da ake ko da yake eh, an nuna ita mahaifiyan wannan jaririn da ya rasa ransa tana ci gaba da cewa lalle yaron ta ya rasa ransa amma asibitin ta ce wannan magana babu kanshin gaskiya a ciki ci gaba da bayanin ba ai ka san ko nan kawai muka tsaya ya gwada ma ina halin mutane su samu kansu kuma irin sun samu wutan lantarki mai kyau kuma wani labarin muke karanta inda shi wanda ke kula da chairman da ke kula da kwamitin eh, eh, makamashi bi ma na samu atacciya ya gwada kuma ai kasan gana tana taimaka da wasu kasashen kasan waje bi ma na eh, da suke makotaka da na da burkina faso to wannan shi eh, sama a ta ce kuma gwamnati ya ce a dakatar da ba wani kazancin wutan lantarki so da a tabbatar cewa mutanen gana su samu ingantacce wutan lantarki Masha Allah Malam Muhammad Sani eh, na gode kwarai da wannan tambaya barin kai shi ga eh, abokin aikin ka Malam Abdulwahab Jawando Malam Abdulwahab maga kujera na kwamiti da ke kulawa da harkar makamashi a majalisar dokokin kasar Ghana Samuel Atachiya ya zanta da manema labaru a baya-bayan nan inda ya tabbatar da cewa shugaban kasa na ado dan kwakwaf ado ya ba da umarni da dan dakatar da wutar lantarki da ake baiwa wasu kasashe da ke makotaka da kasar ghana har sai in an magance matsala na karancin wutar lantarki da ake fuskanta a nan kasar ghana yanzu kamar kasashe da suke cin moriyar wutar lantarki daga kasan ghana wahasatan burkina faso da dai sauransu baka ganin cewa eh, zai iya haifar da wani tsami eh, tsakanin mu da su don saboda ai ba yau ne suka fara cin moriyar eh, wato makamashin wutar lantarki daga gare mu ba. kaga wannan batu abu ne da ke da muhimmanci kuma kasan kasashe na afirka ko duniya ma baki daya a samu ci gaba na bangarori da dama da aka sani sai da wutar lantarki domin kamfanoni da sauransu masu karfin da ke sarrafa kayayyaki da sauransu ana amfani ne da wutar lantarki kuma yarjejeniya da ke tsakanin kasar ghana da wayannan kasashe batu da ya shafi diplomasiya ba abu ne kunna za a tashi cikin awa ɗaya awa biyu kurun a ce an dakatar da ainihin wannan yarjejeniya domin hakan kuma zai addabi wa'annan kasashe abin da ke da muhimmanci shine ya zaka nan dawo a nan cikin gida abin da ya kamata a yi ne a duba menene ainihin matsala domin shine na farko kuma ka ga duba 'yan kasa ma musamman ma a nan birnin Accra an amince cewa akwai matsala an ga akwai matsala kuma wannan kusan kamar na aka sani a nan kasar Ghana an ce dumso ana kashewa ne a kunna to amma a fito da ainihin jadawalin na rarraba ainihin wannan wutar lantarki shine wani abin da ake kira yanzu domin idan ka san lokaci kaza ba za ka samu wuta ba lokaci kaza za ka samu wuta har zuwa tsawon watanni kaza ko wato kwanaki kaza za ka yi tanadi. malam eh, jawando eh, na gode eh, muhammad sani akwai wani shawara da zaka bai wa gwamnati domin ganin eh, an samu fahimtar juna wato tsakanin fararen hula masu amfani da wutar lantarki a nan kasar ghana tare da bangare na masu rarraba hasken wutar lantarki a nan kasar shawarar zama gwamnati shine yi kokari da tun da harkar wutan sa yana hannun gwamnati abinda mutane suke kira game da fitar shi jadawalin na yi kokari fitar wannan jadawali wadda mutane za su duba sai da za su tafi da harkansu. Malam Muhammad Sani kazalika Abdul Wahab Jawundu da su muka tattauna a kan maudu'ai masu muhimmanci da suka fi daukan hankulan jama'a a nan kasar ke suna na Hamza Adam ina yi muku dukkanin ku baki da fata na alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. To yanzu kuma sai tasirin azumi albarkacin wannan wata na Ramadan. sunana binyamin mamman hamis abin da za ni magana bisa kan shine irin tasirin da wata mai alfarma wata ramadan ya kawo ga matasa ba shakka wanga wata mai alfarma ya zo da soye-soye da tasiri da yawa bisa kan matasa ta yadda za ka ga cewa a lokacin can baya kayan shigowa wanga wata mai alfarma abubuwan da suka shaye zaman banza ga matasa sun yawa wani zaman fada wani shaye-shaye wani zaman tsirace-tsirace wanda ba su da digi wani zaman gulma sun yi yawa bisa kan matasa wani diba-diban salula wasu ya wuce ya wuce aka je wanda ba su da digi sun yi yawa bisa kan matasa amma albarkacin wanga watan na ramadani mai albarka za ka samu mafi yawancin matasa sun tare a cikin masallatai da karatun alkur'ani za ka ga kuma da mulke maimakin zuwa wajen balo za ka samu matasa da yawa sun zo sun yi zamanin masallatai suna sauraron tafsirin alkur'ani mai girma wajen malumai to yana daga cikin tasirin da wanga wata mai alfarma yake kawowa daga a wurin matasa kuma za ka samu kusan karshen wanga watan mai alfarma in ya zo karshe mai yawancin matasa suna zuwa suna sa sunayensa wajen itikafi shi ma nan ma harka ce da ta shayi ibada wanda duka watan ramadan ne yake kawo shi suna kwana goma wanda ake ba tuwa daga masallaci ana ibada masu sauraro baki ɗaya kuma da haka za mu naɗe tabarmar shirin namu na wannan lokaci sai kuma idan allah ya kai mu da daddare wato tare da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi wanda zai yi daidai da karfe takwas da rabi agogon gmt da ghana za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin sarfila hashim da ya taya ni gabatar da shirin da fiona nanduli da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu hawa shirin ke maku fatan alheri daga nan washington dc sai an jima da daddare idan allah ya kai mu.